شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda daidai da daren ashirin da uku ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da ashirin da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasad na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamul bukhari da aka fi sani da sahihul bukhari wanda babban malami balaraban mutanen yamma abdullahi gwandu yake cewa sahihuhu ba'da alqur'ani afdalu kullu kitabin wahil mu'awwalu kitabu sayyidil wara wadhabu anhu bima yaquluhu alkadhabu bukhari shine littafi mafi inganci bayan alqur'ani mai girma duk wani littafi da ya kai ya komo ƙarshen tika-tika tik duk abin da sakon da yake dauke da shi akwai jimilla ko tafsilin wannan sako a cikin ainihin sahihul bukhari Allah maraukakin sarki ya taimake mu jeren giyar waɗannan kasusuwa da ake ji ake gani da kuma rubutattun fassarori da sharhohi da za su zo na wannan littafi mallakar darul hadisi salafiya ce da ke nan zaria a najeriya bata halatta wa kowa amfani da wannan ainihin kaset ko wannan murya ko hoto ko wannan rubutu don sarrafa shi ta wata manufa ko da ta alheri ba ce bayan saurare da kallo ba ta halatta kowa yin wani amfani da shi ba haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu uwa musulmi masu saurare idan ainihin ba a manta ba muna ainihin ƙarƙashin kitabu bad'il wahayi ma'ana littafin da ke bayani dangane da fara wahayi zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda jiya muka karanta hadisin farko kuma muka ainihin yi ta'aliki da bayanai ainihin akai insha Allah ta'ala sai dai kafin mu fara karatun littafin mai tambayar farko na tambaya ina hukuncin shafa akan safa hadisi ya zo sahihi a cikin littafin sunan tirmidhi da sunan kubra ta al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin shafa akan safa don haka yin shafa akan safa abu ne wanda yake sunna ta tabbatar da shi sai dai ka'idar shi ɗaya da shafa akan hufi shine baya halatta kai shafa akan safa har sai in kayi alwala ka wanke kafarka ka sanya safar to sannan sai ka rinka yin shafa a kai har zuwa wuni ɗaya da kwana ɗaya wato awa ashirin da hudu ga mazaunin gida ga matafiyi kuma wuni uku da kwana uku wato awa saba'in da biyu wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fuqaha'u malikiya ma sun tabbatar da haka kamar yadda malam abdulsamir ya tabbatar a cikin littafin shi mai suna jawahirul iklil a cikin mujalladi na farko wanda bahaushe ya fi sani da lawwali to a cikin lawwali din ba sani ba wannan ya tabbata don haka shafa akan safa daidai ne sunna ta tabbatar da shi ka karanta littafin hukumul mashi alal khuffaini wal jawrabaini na allamatu sha al'allamatu qasimi Allah madaukakin sarki ya tabbake ni wannan yace mace ce mijinta ya rasu kuma tana da kwantaccen ciki to ya za ta yi domin yin ta kaba abin da bahaushe yake kira kwantaccen ciki yana daukar ma'anoni ɗayan guda biyu ko dai kwantaccen ciki hakikatan ciki ne wanda ya wuce lokacin da ake sa rai za a haife shi kuma ba a haife shi ba abu na biyu kuma shine wata cuta ce da ke tattaruwa a cikin cikin mahaifar mace saboda dadewa bata ainihin ya aure ba ko kuma bata haihu ba wadda da turanci aka fi sani da fibroids tsira ko tsiro abin da ni nake cewa a zamunna irin waɗannan na kimiyya da fasahar zamani abin da yake daidai kafin a tabbatar da cewa cikin nan kwantacce ne ko ba kwantacce ba ne shin cikin nema ko kwatsira ce a je a yi bincike ta hanyar ƙwararrun masanan likitoci waɗanda za a fitar da jararriyar amsa in cikin ne a tambaye su shin zai yi a cire shi cikin ya kubuta ita uwar ta kubuta sai a yi idan haka ba za ta yiwu ba fa aka gano cewa cuta ce shikenan sai a yi mata aiki domin cire wannan cutar domin wannan irin cutar tana taruwa ta ainihin daga cikin mace kamar yadda ka san mai ciki kuma a rinka jin motsi da komai da komai kusan kai da komowar ba shi da bambanci da girma da juyawar cikin kamar yadda ciki yake na mutum don haka shawara a nan ita ce sai a tabbatar tukuna to idan har aka tabbatar da cewa cuta ce kun ga yanzu wannan matar ta kabarta daidai da kowace mata ce wata hudu da kwana goma domin ba ciki ne da ita ba idan ku aka tabbatar cewa tabbas ciki ne likita zai iya cire shi domin ya wuce ka'idar da aka saba ta ɗabi'a wata tara da makamantan haka yayin da likita ya cire shi shikenan ta gama ta kaba ke idan ko likita ya ce akwai haɗari game da cire shi domin lafiyar shi kalau cewa a taɓa shi ko a ce za a cire zai fuskantar da hadari ga rayuwarta da kuma rayuwar shi yaron to abin da ya fi shi kenan sai a bar shi a cikin har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai cire mata shi sabda ya fita da kanshi to lokacin ne zai zama lokacin takabarta ba dan komai ba a nan irtikabu akhaffu zararaini ne matsaloli ne guda biyu ta zauna tana takaba wadda ba iyaka wannan matsala ce amma kuma a yi yunkurin cire shi domin a kubutar da ita daga wannan doguwar takaba da ba ta da iyaka yana fuskantar da haɗari ga rayuwarta to a ƙarƙashin haka sai a batta lokacin da ya fita shi kenan sanannen abu ne daga ainihin abubuwan da salaf suka ba da labari cewa ba kowane ciki ne yake fita bayan ainihin wata tara ko makamantan haka ba domin imamu malik imamu darul hijira sai da ya shekara biyu dindi a cikin mahaifiyar shi ina fatar an gane kuma aka haife shi lafiya lau gashi yau hadisin shi ma za mu tashi akai insha Allah ta'ala ina fatar an gane dan haka wannan shine insha Allah wannan yace malam ka ce mu je mu yi karatun computer gashi na je na yi diploma saboda haka ina so a taimaka mini admission na makarantar da ka gama ma'ana ta yola ai abun mai sauki ne kawai sai ka sai from ta direct entry sai ka cika sai dai daga cikin requirements din akwai english da math da physics akalla in ba chemistry ba biology ba matsala amma dole da economics tilas ka kiyaye in har ka haɗa waɗannan requirements din diplomar ka kuma ta kai merit shikenan za ka iya samu insha Allah ta'ala da zaran ka cika son kayan applying ka kawo min photocopy ne maka garantin insha Allah ta'ala za ka samu amma akwai buƙatuwar a samu wani lokaci da za a zauna a tattauna da matasa a kan a ba su shawarorin yawa ya kamata su yi karatun kwamfuta domin wasu suna tafiya suna yin karatun kwamfutar ba inda ya kamata ba misali idan yanzu diplomar da yake faɗi ba diploma ce wadda ta fito daga jami'a ba jami'a ba za ta karbe ta ba kun ga wannan matsala ce sannan me kake so ka karanta a kwamfuta ita kwamfuta kamar saniya ce in ka shiga mahauta za ka ga wani kashi yake tsayawa eh wani kuma fa ɓargo wata ma'aikata ce a cikin kashin shi kuma nan ne teburin shi ya cika ɓargo yake sayarwa kawai wani kuma fa kitse yake sayarwa kawai wani kuma kayan ciki wani kai da kafa wani fata yake sayarwa wani tsoka yake sayarwa wani duka ashe kun ga wannan yana buƙatar tukuna ka san me kake so ka zama so kake ka zama software developer wato software engineer wanda za ka rinka tsara programs ko ka so kake ka zama computer engineer wato hardware ko ka so kake ka zama information technologist ko ka so kake ka zama system analysis misali duk ire-iren waɗannan abubuwa ko ka so kake kai ka samu ka zama fanni-fanni za ka iya ko ko kana so ka kware ne a harkar jarida ko ko so kake ka je ka koyi kwamfuta dan ka zo ka gyara aikinka da kake na siyar da yadi ko kafinta ko menene kaga duk akwai bukata duk wannan duk abin da ka gani har mai faskare zai iya amfani da kwamfuta ina fata an gane za ta iya detecting mishi wannan icen kalko ne ma'ana ya bushe kakau dan ya san shirin da zai mishi ko ba akwai ruwa a cikin shi kaga akwai bukatar ka san me kake so kai da ita saboda haka shawarar da nake bawa kenan in dai diplomar ka daga wata jami'a ce daga cikin jami'o'i to za ka iya siyan direct entry form sai ka yi apply amma in diploma ka ta irin institutions ce din nan da ke cikin gari to masha Allah sai dai ka sai jam kuma form ka ka yi apply akalla dai zama kana da credit kamar guda hudu zuwa guda biyar amma dai physics da math da english da economics to sai kuma abubuwan da suka karu a haka to mustahabbai ne amma dai waɗannan abubuwan su ne basic ina fatar an gane قال الشيخ الإمام المحدث النحرير أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد ليتفصد عرقا wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ana danganta shi da Tinnisa gari ne a ƙasar Masar don ya je ya zauna a garin amma asalin shi mutumin ƙasar Sham ne almajirin Imam Malik ne ya ruwaito muwaffa daga imam malik wato abin da ya faru imam bukhari mutum ne mai wayo a cikin neman ilimi mai hikima almajiran imam maliku da suka ruwaici muwaffa suka warwatsa a garuruka suka je suka ci gaba da karantarwa sai bukhari ya rinka bin su ɗai ɗai ɗai ɗai yana koyo muwaffa tun daga madina ya fara wurin isma'il ibn ukti malikin akwai kanwar imam malik da take da ɗa mai suna ismail imam malik ya rike shi babban almajirin imam malik ne kuma ɗan kanwar shi ne sai bukhari ya je ya koyi muwaɗa a hannun shi sannan ya tafi ƙasar sham ya je ya koya wurin abdullahi ibn maslama alqa'anabi ya taho misra ya zo ya koya wurin abdullahi ibn wahab ya koya wurin abdullahi ibn yusuf at-tinnisi haka yi ta kewayawa sai da ya kware game da ainihin wato muwaddoti don haka za ka ji hadisan imamu malik da yawa suna nan a cikin wannan littafi na imamu bukhari akwai hadisan da ma za ka iya jin su a cikin sahihul bukhari kuma imamu bukhari ya koyi su a muwadda ne ɗaya daga cikin muwaddoti almajiran imamu malik amma an ka duba muwaddarka da kake amfani da ita a nan Najeriya ko yammacin Afirka ba za ka ga wannan hadisin ba me yasa saboda kai kana amfani ne da muwadda riwaya daya Bukhari ko yayi kokarin tattaurin riwayoyin muwadda ne gaba daya in kana son ganin ire-iren waɗannan tattaruwar hadisan sai in ka samu muwaddar da babban malami Abu Usama Salim ibn Idin al-Hilali ya haƙƙaƙa ta a cikin mujalladi biyar to duk wani hadisi da aka ce Maliku ya ruwaito za ka same shi ainihin a cikin wannan muwatta ina fatar an gane to abdullahi ibn yusuf kenan at-tinnisi qala yace akhbarana malikun imamu malik ya ba mu labari an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa dan zubair wato wannan jikan asma'u kenan tattaba kunnan abubakar ne siddiq an abihi ya karbo daga mahaifin shi urwatu dan zubair an aisha shi ku ainihin mahaifin nashi wa kenan urwatu dan zubair ya karbo daga gwaggon shi kanwar mahaifiyar shi kenan ko inna shi kanwar mahaifiyar shi ita ce aisha ita aisha mahaifinsu ɗaya da asma'u amma mahaifiya kowa da tata tsakaninsu kuma shekara sha shida ne asma'u ta girma aisha da shekara goma sha shida to aisha ce ta ruwaito wannan hadisi wanda ya ruwaito hadisin kuma daga gare ta ɗan yayarta ne shine ainihin wato urwatu ɗan zubair ummul mu'minina uwar mu'minai na dukkan matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'minai ne mazan su da matan su kamar yadda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye ne ga dukkan muminai maza da matansu wannan uwantaka ba uwantaka ce ta haihuwa ba don ba su suka haifi muminai ba wato ba biological mothers ba ne uwaye ne na mukami da daraja za ka girmama su kamar yadda kake girmama mahaifiyarka za ka iya shiga ɗaki ka same ta tana saye da kayan zaman gida kamar yadda in ka shiga ɗakin mahaifiyarka sai ka yi sallama ka shiga tana saye da rigarta da zani ba sai ta sa hijabi ba to haka dukkan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wannan matsayi sannan kamar yadda ba za ka ji kunyar yi wa mahaifiyarka duk wata magana da ta shafi uwa da ɗa ba haka haka haramcin a aure su to amma abin da ya shafi matsaloli waɗanda suke biyo baya dangane da auratayya ba za ka iya aurenta ba amma in tana da ya za ka iya auren yadda kamar ummu salama tana da ya to kai mumini za ka iya auren yar ko kun gane yadda matsayin uwantaka yake kenan ko wato akwai yan wasu wurare da aka dan halatta wasu abubuwa wanda ya sha bamban inda uwa ce kai tsaye wadda ta haife ka to darajar su kenan radiyallahu anhu anha Allah ya kara mata yarda Aisha kenan ita ce take cewa kubidan nabiyyu wa mata baina qara'ibi fa hasbi bi hadha mafkhara wa kafani wal baitu baiti wal makanu makani tace an ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rungume a hannaye na haka sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya ta rashin lafiya sai wa Aisha ishara a lokacin baya iya magana ta rungume shi sai ta rungume shi kamar yadda ɗa ke uwa ke runguma ɗa ana wannan hali sai yayanta Abdurrahman ya shigo sai annabi ya ga yana goga magogi sai annabi ya kwallara ido akan magogin da ike Aisha mace ce mai hankali mai kaifin basira na'am duk mace mai hankali da kaifin basira ba sai mijinta ya ce yau tuwo nake so ba za ta rinka aunawa tana fahimtar yana son kaza sai ta yana son kaza sai ta to wannan ita ce mai cikakken kaifin hankali amma ki ta yi mishi tuwo sai nan da yake to Allah ba za a yi shinkafa bane a gidan nan Aisha tana da kaifin hankalin daga ganin ya kwallara ido akan abin sai ta gano yana so kenan amma ba da bakin magana sai ta ainihin yi wa yayan nata Abdurrahman magana sai miƙo wannan ice sai ta gutsura da ta gutsura sai ta tauna wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya laushi sai ta sa mai a baki ke mishi aswaki tana gama mishi aswakin nan sai ta je na cewa Allahumma ila rafiqil a'la Allah gare ka zan taho Allah na fi zaben in zauna da kai Allah wurinka nake son zama shikenan sai aka ɗauke ran nashi shine take cewa an ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana tallafe a hannaye na haka sai ta ce fa hasbi bi haza wannan ya ishe ni daraja wa kafaniya ai wannan na samu ni ma na hada ma'ana Aisha ma ta samu credit ta samu daraja ta samu mukami Allah ba zai taɓa ɗaukar ran hannun manzon shi a hannun muguwar mace. Ta ce, fahasbi bi haza mafkaran wannan ya ishe ni alfahari da daraja wa kafani kuma ko wannan kaɗai na samu na samu ne ma ya isa. Sai ta ce, wal baitu baiti a ɗaki na ya rasu, a ɗaki na aka rufe shi, wal makanu makani, kabarin shi inda aka sa shi, annan ne wurin kwanciyata kuma shi ya zama wurin kwanciyar manzon Allah har kiyama ta tashi Aisha tana da daraja bi ijma'il awwalin wal akhirin to Aisha kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ran yace mata zona nayi mafarki sai in ji an ce ga amaryarka ga amaryarka sai in daga lullubi sai in ganki yace sai da ne wannan mafarki tashi uku yace ke mata ta ce tun daga duniya har kiyama ko Aisha uwar muminai ce Allah ya ƙara mata yarda. Aisha ta ce annal Haris ibn Hisham radiyallahu anhu wani dattijo cikin sahabbai mai suna al-Haris dan Hisham yana daga cikin mutanen Makka. Allah ya ƙara mishi yarda. Ta ce sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da ainihin labari faqala yace ya Rasulullah wato ya tambayi manzon Allah ya ce ya manzon Allah kaifa ya atikal wahayu yaya wahayi yake zo maka ta yaya wahayi yake zo maka tambaya ce ta neman ilimi ba ta neman kura ba tambaya ce ta neman fahimta ba ta neman ainihin wato jayayya ba yaya wahayi yake zuwa maka kaifiyar shin mala'ika ne yake zuwar maka ko magana ce ko yaya al'amarin yake فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yace ahyanan ya'tini wani lokacin wahayin yakan zo gare ni ne misla salsalatil jaras kamar karar kararrawa annan abin da yake nufi da jaras ba kararrawa yar karama yar kyar ba yana nufin naqus wadda za ta zo mai kara haka ma'ana sai ji galan haka da ya ji haka shikenan wa huwa ashadduhu alayya wannan ita ce hanya mafi tsanani da wahayi yakan zo mini wato wannan na nuna wahayin yakan zo ta hanyoyi masu mabambanta wata hanyar na da wahalar ɗauka fiye da wata don dama Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila magana mai nauyi ko in za ta shiga to shigarta na da nauyi na da wahala don haka sai ce to irin wannan hanyar sai in ji kamar karar ram haka a kunne na to shi kenan sai in ji wahayin ya fara zuwa gare ni fayassimu anni sai mala'ika ya rabu da ni wa kad wa'aitu anhu ma qala na haddace duk abin da ya faɗi ma'ana ta farko kenan fayassimu anni sai wannan halin da na shiga ciki sai ya ainihin kau daga gare ni ma'ana a lokacin da na ji ƙaran nan kamar ƙarar ƙararrawa sai in ji kunne na ya dode ba na jin duniya ba na jin komai sai wannan wahayin to a daidai lokacin da wannan hali zai fita daga gare ni to saƙon duk da na gama jin shi kuma na haddace shi sallallahu alaihi wa sallama wa ahyanan yatamassalu li malaku yace wani lokacin kuma sai mala'ikan ya rikide mini ya zama rajulan ya zama mutum sai ya zo fa yukallimuni sai ya magana da ni fa'a'i ma yaqulu sai in haddace duk abubuwan da ya faɗi kun ga yanzu kuka duba wannan kaifiyar ta ƙarshe ita tana da sauƙi akan ta farko wadda kawai yana zaune sai ji ƙara daga nan sai ji ya fita daga irin wannan rayuwar da yake ya fita daga irin wannan hayyacin da yake sai sako ya ci gaba da ainihin zuwa za ka ji as-sayyida Aisha za ta zo ta ta'aliki akan ainihin wannan hadisin in ta ta'alikin sai kaga ta'alikin ya ƙara fito da ainihin ma'anar hadisin gashi qalat Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce, Walaƙad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi shadid albard. Ta ce, Na taɓa ganin shi haƙiƙa ana saukan mai da wahayi ko kuma wahayi na sauka gare shi a wata rana wadda take da tsananin sanyi, fa yafsimu anhu. Sai ya zama lokacin da mala'ikan zai rabu da shi, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Goshin shi yana tsatsafo da zufa. abin da Aisha take so ta haɗa maka anan shine ga tsananin sanyi a yinin amma saboda yadda jikin shi yake ɗaukar zafi in wahayin na sauka bayan wahayin ya ƙare mala'ika ya rabu da shi ya fita daga halin da yake ciki sai ka zuba tana tsatsafo mishi duk da matsanancin sanyin da ake ciki cewa al'amarin ba na wasa bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi na biyu a cikin littafin nan na sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya sake ainihin ruwaito shi ya maimaita shi da ƙarin lafuzza da wasu hanyoyi waɗanda za mu zo mu samu a lamba ta dubu uku da arba'in da uku allah maraukakin sarki ya taimaka wannan ainihin hadisin yana ɗauke da ilmomi waɗanda kaɗan daga cikin abubuwan da za mu zo mu ji insha allahu ta'ala Aisha malama ce wadda har in ta ruwaito hadisi sai ta ta'aliki ta sharhi a kai. To daga nan ne sai malaman hadisi suka ce ya halatta ashe ga malami na hadisi masanin fiqh ko tarihi ko wani ilimi in ya ruwaito hadisi sai ya ƙara sai tsaya sai sharhi ya ƙarin bayani wanda wannan ƙarin bayanin ba haɗa shi zai da hadisin ba don kaga sai da ta gama ruwaito hadisin karkab sai urwatu ya ce qalat aisha sai kuma aisha ta ce yanzu wannan ya nuna kenan wannan maganar ta'aliki ne da aisha ta yi mishi bayan ta gama ruwaito hadisi to wannan na daga cikin asalin dalilan da ke tabbatar da halaccin yin sharhi ga littattafan hadisai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ainihin ake ruwaitowa kenan sannan kuma wannan yana nuna akwai buƙatar in ka zo kai wa mutane kwatance daidai da abin da za su fahimta kowa ya san tsananin sanyi in yana faruwa sannan kuma ka haɗa da ba wata na'ura ce ta zafi ba rushi ne aka haɗa a gaban shi ba saƙo ne ya zo sauka gare shi saƙon na ƙarewa kawai sai kuma ta ga cewa goshin shi yana fitar da zufa yana fitar da gumi wannan dalili ne akan tayi wa mutane kyakkyawan misalin hada yanayin gari da hada yanayin jikin shi don ka gane cewa al'amarin yana da matukar ainihin tsanani in ya zo sauka gare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bari mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi a cikin Fathul Bari yace wa fi hadisil babi min al-fawaid غير ما تقدم ai kun ga mun ji fa'idoji sadda muke karanta wannan hadisin ko sai ce to banda waɗannan fa'idojin ga waɗansu anna su'ala an kayfiyya li talab at-tuma'anina la yaqda'u fil yaqin tambaya da ɗalibin ilimi zai game da yaya kaza ke faruwa ala gafarta malam dan ya samu ƙarin natsuwa wannan baya suka game da yaƙini wato da imanin wannan ɗalibi yanzu da alharisu ɗan hisham ya yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yaya wahayi ke sauka gare ka yana shakka ne a'a yana neman ƙarin natsuwa ne kun ga wannan ya dace da abin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya tambayi allah maɗaukakin sarki ya ce arini kaifa tuhil mauta ha annabi ibrahim shi ma me ya tambaya kaifiyar ihya yaya kake rayar da mamata qala sai ce awalam tu'min baka yadda bane da ni baka yadda gaskiya bane baka yi imani bane qala bala walakin liyatma inna qalbi yace na haka ne dan ƙara samun natsuwar zuci dan haka wannan irin tambayar jama'a ɗalibi ya tambayi malami akan alagafatta malam yaya ake kaza ba rashin kunya ba ce neman ƙarin samun ilimi ne da kuma ƙarin samun natsuwa ina fatar mun gane wa jawazu su'ali an ahwalil anbiya'i min al-wahyi wa ghayrihi kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin tambayar halayen da annabawa ke shiga ciki game da wahayi da kuma waɗansu al'amura daban ya halatta a tambayi annabawa in ana saukan muku da wahayi yaya abin yake faruwa yaya kuke ji ko a ce ko annabawa in kuna bacci yaya kuke ji ko ko annabawa in ba ku da lafiya yaya jikinku yake ko mun fahimta duk wannan ya halatta imam muslim ya ruwaito hadisi na zaton mahar da imam bukhari da yake da abdullahi dan mas'udin ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi da lafiya yace ya rasulullahi yanzu kuma annabawa ashe ana muku rashin lafiya ana sa muku cututtuka sai ce ai mu ana sa mana cututtuka ninkin ba ninkin naku babu laifi in kayi tambaya jama'a ba rashin kunya ba ce neman ilimi ne abin da ake nema game da kai shine zama kana da tsarkin zuciya ba neman ƙura ba neman ilimi to babu laifi insha Allah sannan sai ce wa annal mas'ula anhu kuma abin da ake tambaya game da shi idza kana za aqsamin yadhkuru al-mujibu fi awwal jawabihi ma yaqtadi at-tafsil idan abin da ake tambaya game da shi abu ne wanda ya karkasu kashi-kashi to babu laifi shi kuma malamin in ya tashi sai ya bayyana cewa ai ga abin yadda yake sannan kuma abin kashi kaza ga yadda yake kashi kaza ga yadda yake kashi kaza ga yadda yake ina za mu ɗauki wannan kaifiya aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi in ya kaifiyar ba guda ɗaya ba ce don haka sai ya faɗi iri-iri din don haka in mutum ya ce maka yaya alwala take ala gafata malam sai ka ce to alwala ana iya yin ta ɗai ana iya yin ta biyu ana iya yin ta uku uku ana iya yin wata gaba uku wata biyu wata ɗaya ko kun fahimta duk wannan ana buƙatar malami ya yi wa ɗalibai dangane da haka tare da cewa abin da suka tambaya menene abu guda ne su suke gani amma shi malamin da yake ya san abin ga yadda yake wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito shi gashi nan a farko farkon hadisin bulugul maram hadisi na da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce mu masunta ne muna ainihin hawa jirgin ruwa mu dade kwana da kwanaki ko wata da watanni mu ɗibi ruwa a jarkuna wannan ruwan shi za mu sha shi za mu yi alwala shi za mu yi janaba tun da dadewa muke akan teku ba ma sauka ba ma fitowa gaba sai bayan lokaci yi wankan janaba shin yaya hukuncin wannan ruwan in ya kare mana ko kuma in ya gaza wadatar mu mu ɗibo ruwan teku wanda yake da ɗanɗanon gishiri ko kanwa mi wankan janaba da shi mi alwala da shi wanda muka tafi da shi a jarakuna kuma mu sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'u ai ruwan teku mai tsarki ne shin ba ya amsa musu tambayar ba to amma da yake akwai wani karkasuwa game da hukuncin kuma ruwan teku sai ya ce alhillu maitatu abin da ya mutu cikin ta halal ne a ci wannan ita ce malaman usulul fiqh suke kira a jawabul hakim haka al'imamu abubakar ibn al'arabi ya faɗi a cikin arizatul ahawari ya ce jawabul hakim a cikin ilimin usulul fiƙi game da ɓangaren fatawa ita ce ɗalibi ya yi tambaya sai malami ya amsa mai tambayar sai kuma ya ga akwai buƙatar ya yi ƙara mushi bayanan da ta iya yiwuwa ya buƙace su to sai ya mushi wannan ƙarin amma sai malamin ya ga akwai bayani akwai buƙata in babu bukata kawai mutum ya ce maka farallan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ne idan ku ka lura akwai bukata sai ka ce na ɗaya ɗaura niyya sai ka tsaya kai bayani na biyu wanke fuska sai ka tsaya kai bayani na uku sai ka ci gaba har zuwa guda bakwai ne amma in babu bukata fa amsa mishi tambaya daidai da abin da ya tambaye ka ka gan ka fahimci wannan a jarabawa to ba a irin haka kenan a jarabawa aka ce maka farallan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ne sai ka shu kar ka fara sharhi dan karshen tan ka fara sharhi sai malamin ya soke waɗannan ya rage maka makin ko kuma ya kondemin tambayar amsar ta ka gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun ji abin da babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗi dangane da ainihin wannan hadisi kenan wanda babban malami Al-Imam Al-Bukhari ya ainihin ruwaito mana shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan tafiya ta yi tafiya kuma sai mu taho wurin sirikin shi kuma kanin shi a hukunce shine al-Imam Badruddin al-Aini manyan malamai ne Allah ya hada su gari guda anguwa guda wannan yana bin mazhabar Shafi'iyya wannan yana bin mazhabar Hanafiya wannan mai bin Shafi'iyya shine Ibn Hajar ya fi karkata zuwa ga hukunce-hukuncen hadisi wannan mai bin mazhabar hanafiya shi kuma ya fi karkata zuwa ga ra'ayoyin fikihu wancan ya fi kwarewa game da ainihin hadisi da tarihi wannan kuma ya fi kwarewa dangane da fikihu da larabci wannan ya karatun hadisi da la'asar shine ibnu hajirin wannan kuma ya zo ya karatun hadisi da magariba shine badruddin al-aini ko kuma akasin haka to in wannan ya zo ya karatu ibnu hajirin sai ɗalibai sai su je sai su kai labaran abubuwan da aka faɗi badruddin al-aini in yazo ya dan yi naqadi ya dan yi kaza ya dan yi kaza ya dan yi kaza ibn hajrin baya kula shi saboda shi ibn hajrin shine babba don ya dauki kanwashi ya ba badruddin al-aini aure tare da suna da bambancin ra'ayi amma tun da dai musulmi ne ake dama faɗa tsakanin malamai kuma abdullahi gwanda ya ce ai kamar bunsurai ne a wurin budurwa akuya ba ka raba su da fada ka tara bunsurai wurin budurwa akuya a kuma aiki ya samu na fata an gane to sakamakon wannan sai dai wata rana da abin yi wa ibnu hajirin zafi sai ce da Allah ku rabu da wannan mutumi duk abubuwan da yake zuwa ma yake muku na sharhin bukhari na wani in na rubuta sai kanwata ta je gaishe ni kuma sai ta dan sato ta kai mishi sai kuma yazo yana yi mana rashin kunya da abubuwan da mu ne muka koyar da shi kaza kaza kaza to manyan malamai kenan gashi al-Imam Badruddin al-Aini shi kuma sunan nashi sharhin Umdatul Qari Umdatul Qari za mu rinka tattauna bayanai akai yace istinbatul ahkam wa huwa ala wujuhin yace hukunce hukuncen da zamu cire a cikin wannan hadisi ga su ta fuskoki daban-daban al-awwal fihi isbatul mala'ika raddan ala man ankaraha min al-mala'ida wal falasifa kun ji yadda malamai suke sharhi yanzu fuskar da wancan ya ɗauka ta sharhin daban da wannan ya ce wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa akwai mala'iku a ina za mu cire haka a hadisin da ya ce mala'ika yakan zo mini wani lokacin sai ya rikide zama mutum ashe akwai mala'iku kenan to menene unsur menene abin da aka halicci mala'iku da shi shine hadisi ya fassara mana cikin musnad al-imam ahmad da sahih bukhari da muslim cewa da haske aka yi su Allah kenan Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai yadda ya ɗibi ƙasa ya yi adamu ya ɗibi harshen wuta ya yi aljanu sai kuma ya ɗibi haske ya mala'iku to mala'iku halitta ce wadda yake ba a siffanta su a hukunci da mata ko maza sai dai a wajen bamiri in magana ta kama da gwargwadon yadda larabcinka yake ko yarenka za ka iya cewa mala'ika jibrilu ya ce idan a yarenku ya ce ta ce ne ba za a ce kayi kuskure ban ka ce mala'ika jibrilu ta ce ba a ce a'a in har yarenku ya hukunta kalmar mala'ika don wani lokacin kalma take haifar da janda wato ina bakano zai sa keke sai ce keke na ya yi faci ba zazzagi kuma sai ce keke ta ta yi faci daidai ne kuma na ba ta an gane yawwa to haka to mala'iku kenan jama'a mala'iku suna ainihin wato halitta ce da yake tabbatacciya sai dai mulhidai su ne masu musun Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka ce babu Allah kuma suka ce dalilin da yasa suka ce babu Allah dan ba su gan shi ba ba sa iya taba shi ba sa iya sansana shi ba su iya jin kanshin shi to babu shi sai suka ce to duk abin da yake ta wannan nahiyar ma ba za su yarda da shi ba tunda ba sa gani ba sa jin mala'iku to sai suka ce babu su to mulhidai kenan haka philosophers irin su Aristotle da makamantansu su ma sun yi musun mala'iku sun ce babu mala'iku ƙarya ne kawai Allah ya kiyaye الثاني abu na biyu da za a iya cirewa a cikin wannan hadisi fihi anna sahaba kanu yas'alunahu an kasirin min al-ma'ani wannan ya nuna ashe sahabbai da yawa ma in ba su gane abu ba suna tambayar me ma'ana abu to ashe a cikin sunna kenan majalisu na ɗaliban ilimi ya kamata a buɗe ƙofar tambaya a yi tambaya me ya ɗaure maka kai ka tambaya kuma a yi maka bayani gashi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gane abu ba sai su yi tambaya wa kana alaihi salatu wassalamu yajma'uhum manzon Allah yana tara sahabban shi wa yu'allimuhum kuma yana karantar da su wa kana ta'ifa tas'alu wasu su yi tambaya abinda aka ba su amsa su je su rike su yi aiki da shi wa ukhra tahfazu wasu kuma cikin sahabbai sai su haddace karatun da tambayar da amsar baki daya wa tuaddi su idar da wannan abin da suka ji wa tuballigh su isar da shi su kai shi idda ake bukata hatta akmala Allah ta'ala dinahu haka suka yi wannan aikin har sai da Allah ya cika addini shi daga cikin waɗannan mutanen akwai sahabi Abu Huraira wanda wannan jabalul hifz ne dutse ne babban dutse wajen adda akwai jabir ibn abdullahi akwai abu sa'id al-khudri akwai aisha as-siddiqa akwai ire-iren su suna nan burjik cikin sahabbai waɗanda su ba ƴan su zo su ji wa'azi ne kawai ba su ji wa'azi su ji tambayar su ji amsar su haddace su je su karantar su isar da saƙon da irin wannan aikin nasu Allah ya cika wannan addinin addinin ya yadu su ne babban malami yake yabansu ibn al-qayyim yake cewa ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahum ma kana fil ardi muslimu nace waɗannan su ne sahabban manzon Allah waɗannan su ne yaran manzon Allah su ne masu isar da saƙon shi yace ba dan su ba da duk duniya ba a samu musulmi ba wa laulahum kadat tabidu bi ahliha ba dan su ba da ƙasa ta yi tuntsira gudi-gudi ta kife da mutanenta ina fatar an gane waɗannan jama'a bayan Allah sun yi aiki sun idar da amana amanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar musu ko harafi ɗaya ba su rage ba sai da suka idar da ita Allah ya ƙara musu yarda asalis abu na uku da muke sani a cikin wannan hadisi na ilimi fihi dilala ala anna malak lahu qudra ala tashakkuli bima sha'a min suwar wannan dalili ne akan cewa mala'ika na iya rikida ya zama duk abin da ya so daga cikin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi iko akai na'am mala'ika na iya rikida ya zama mutum Qur'ani ya tabbata mana da haka mala'iku suna iya rikida su zama ko menene Allah madaukakin sarki har ma in suka so cikin mutanen su dauki surar wane kamar yadda mala'ika jibril kan dauki surar wani sahabi mai suna dihiya to mala'iku suna rikida yaya suke rikida wasu suka ce wasu zikirori ne Allah madaukakin sarki ya ba su da sun yi su sai su abin nan ingantacciyar magana malamai suka ce a kamar kai ne in ka so tafiya wani zikiri kake sai kafa ka ta fara tafiya ai ba sai kawo kafa ka ki ba kawai sai dai zuciyarka da ta udurta tafiya kawai sai ka ji ka fara yi su ma haka da sun so su rikida kawai shikenan sai su rikida wannan ita ce ingantacciyar magana to kaɗan daga abubuwan da muka ji kenan daga cikin fa'idojin wannan hadisi wanda babban malami al'imamu badruddin al'aini ya kawo mana Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu babban malami al'imamu al-bukhari abu abdullah al-ju'fi ya ce haddasana yahya ibn bukairin قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجحد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجحد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت بك به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga babban malami mai suna al-Imam Yahya ibn Bukair malami ne mutumin ƙasan Masar kuma almajirin al-Imam Lais ibn Sa'd shi ko Lais ibn Sa'd babban malamin hadisi ne da fikihu kuma attajiri ne dan kasuwa sai ya taho madina sai suka haɗu da imam malik suka yi karatu imam malik ya girmama shi ya mutunta shi ya rinka kawo mishi abinci daga gidansu wani lokacin muzakara ta kama ya tafi kwana ɗakin imam malik imam malik ya mutunta shi ci abinci sai ya rike wannan abu a ran shi ya ji daɗi na zo karatu madina abokina maliku ya taimake ni to da ya koma gida sai ya samu jali mai ƙarfi da ya fara kasuwanci yana karantarwa yana kasuwanci sai kasuwancin ya rinjayi karantarwa sai shi yawa ya gari zama babban ɗan kasuwa to tafiya ta tafiya dai har ma sai ya kulle karantarwa baki ɗaya to ran nan sai ya samu labari abokin shi a madina maliku ya zama babban malami duk duniya ana zuwa ana koyo karatu a wurin shi har ya zama imam malik sana'ar da mahaifin shi yake yi ta aikin ainihin dillanci da aikin yadi da kaza kaza da siyar da tufafi har imam malik ma baya iya yin wannan sana'ar ya koma ya tare kawai karantarwa yake to sai rayuwa ta fara kunci yau ya ci bashi nan yau ya ci bashi nan sai al'amura suka nauyaci imam malik har imam malik yayi dab da ya daina karantarwa saboda rigingimun rayuwa sun yi mishi yawa sai labari ya kai zuwa ga Laif ibn Sa'ad sai Laif ya marmaza ya rubuto takarda zuwa ga Imam Malik cewa to ala gafarta malam labari ya iso gare ni cewa ka sadaukar da rayuwarka da lokacinka kana karantawa amma matsalolin rayuwa sun yi yawa har kana neman ka karantar ka sani da cewa karanta ka daina karantarwa ka sani da cewa karantarwar da kake ita ce ta sauke mana nauyin karantarwa ma'ana abin ya zama fardu kifaya kenan idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqi wasu sun tsaya da karantarwa to sauran sun samu sauki to in ka daina karantarwa fa to dole mu ma mu rufe shaguna kowa ya dawo ya wajibin shi tunda ba wanda ke daukewa yace dan haka ban mu yadda ka daina karantarwa ba amma ga miliyoyin kuɗi nan waɗanda waɗannan kuɗi ka rinka amfani da su da kaji za su ƙare ka aiko mana aka ce sai laifi ya amfani da hankali ya aiko da kuɗin da imam malik zai ci hayya rayuwarsu amma duk da haka sai ce in sun ƙare ko in ka ga za su ƙare ka aiko mana aka aiko imam malik ya biya bashi ya zauna ya gyara gida ya gyara rayuwar shi sai makaranta ta dawo ta rayu to da yake imam malik shi kuma zahidi ne mai taka tsantsan ne bai biya rushe kuɗin kuma kwana biyu ya sake rubuta takarda to dan kasima ya sauri a tafi misra a karbo har ya rasu shi kuma bai sake aikawa ba sun ishe shi tunda ya samu abin da yake nema aka ce in ya tashi sai wa iyalin shi cefanen hatsi na shekara sai ya ɗauki kuɗin cefanen yau da gobe sai ya ba su sai ya zage ya ci gaba da karantarwa ma'ana kun ga yadda malaman salaf suke neman rufin asirin juna kenan su malaman salaf abin da suke so ya za a yi a ci gaba da karantar da jama'a ko da kuwa wanda zai karantar ba su bane amma dai kar a bar jama'a ba a karantarwa murna suke in suka ji ga wani malami ya zo yana karantar da addinin musulunci sai suna kawo mishi ɗauki da gudunmawa suna kawo mishi taimako me ike bukata me zai ja mishi matsala su taimaka mishi don kara matsala ta faru malaman salaf kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan mutum shine ake kira Lais ibn Sa'ad al-Misri shine malamin Yahya ibn Bukair malamin Bukhari to malaman hadisi suka ce Lais ibn Sa'ad afqah min Malik suka ce ya fi Maliku ma iya fiqh me yasa amma ba ji labarin shi ba bai da mazhaba bai da ƙa'ina da mazhaba don kana karanta littafan sharhohi zaka rinka jin an ce Lais ya ce kaza Lais ya ce kaza to amma me yasa shi bai yi ƙarfi ba aka ce illa anna ashabahu lam yaqumu bihi ba da ɗalibai da yawa don haka ɗaliban ba su je sun yaɗa karatun ba ma'ana duk malamin da yake son ya yaɗa addini ya sadaukar da lokacin shi ya bai wa ɗalibai dama ɗaliban suka zo suka kwashi karatu shine sai a ji sunan shi ko ina a duniya don haka duk littafin hadisin da ka buɗe kakaf sai ka ji wata ran aka ce laifi ibnu sa'adin afqah min malik suka ce yafi maliku ma iya fikihu me yasa amma ba ji labarin shi ba bai da mazhaba bai da ƙa'ina da mazhaba don kana karanta littafan sharhohi za ka rinka jin an ce laifi ya ce kaza laifi ya ce kaza to amma me yasa shi bai yi ƙarfi ba in aka ce illa anna ashabu lam yaqumu bi ba da ɗalibai da yawa don haka ɗaliban ba su je sun yaɗa karatun ba ma'ana duk malamin da yake son ya yaɗa addini ya sadaukar da lokacin shi ya bai wa ɗalibai dama ɗaliban suka zo suka kwashi karatu shine sai a ji sunan shi ko ina a duniya don haka duk littafin hadisin da ka buɗe kakaf sai ka ji wata ran an ce haddasana maliku a ciki saboda mai imam malik sai da ya share fiye da shekara sittin yana karantarwa ka san ko ko garuwa kake yi ka shekara sittin kana garuwa duk garin ku za a ji labarinka baka ji tsohuwa mai ruwa innal bauti ba ciyawo take da silmi na sussuka ba sussuka yawo take da turmi na sussuka har waka akai mata ka gani ina fata an gane to haka al'amarin yake jama'a shekara 60 ai ba wasa bace yace haddathana laysu laysu ya ba mu hadisin da ya karbo an uqailin daga uqail an ibn shihab daga muhammad ibn shihab az-zuhri sarkin malaman sunna kenan an urwata bin zubairi daga urwatu dan zubair to ga waɗanda suke rike da bukharin nuskar da muka yi musu photostat irin nuskar hannuna wadda nuska ce dama kamar yadda muka ce duk nuskokin bukhari alhamdulillah duk ɗaya ne To amma wajen buga wannan nuskar an bi ka'idoji na imla'i shi yasa na zaɓe ta wajen riƙewa. Yanzu kun ga sunan urwatu shi ya zo a ƙarshen wannan saɗara ko? To Ibn Zubair ɗin sai ta zo a farkon waccan saɗara ta biyu ko? To, a ƙa'ida ta rubutun imla'i jama'a alu da kake jin shi alu. To akwai alu ja, akwai alu baki. alu jaɗin nan da kake jin shi sahabbai ne suka yi mishi jaɗin in suka tashi rubuta shi a cikin mushaf a cikin qur'ani tun zamanin Usman sai su rubuta shi da jar tawada to bahaushe da yazo shi kuma a ka'idar shi ta tajwidi sai ya sa mishi aluja to duk inda ka ji aluja to a sama yake a karatun allo don ka ji alu bakifa to shi kuma a ƙarshen wato wata kalma ya zo to a ƙasa ike sai a sashi a ƙarshen wata kalma kamar ja'a jimun da alif to wannan alif ɗin a karatun allo sunan shi alubaki amma arrahmanu yanzu min jayan nan kaji fatahatta ta ja alu to alu ɗin wani iri yake a sama yake ba a karya kalmar ba to sahabbai suka tashi sai sashi da jatta wada dan haka bahaushe da yazo sai ce aluja alubaki ko kun fahimta jama'a to idan kuka gane wannan jama'a to ka'ida dangane da alu ba a sa wa alu alhamza a sama ko a ƙasa domin shi wasalin shi ba tabbatacce ba ne duk inda alu yake kamar allahu arrahmanu wasalin shi ba tabbatacce ba ne ana tashin shi ne in a farko ne a ce allahu amma in ya zo a tsakiya fa to kaɗe shi ake ko soke shi ake shine sai ka ji an ce alu da taɗi lallan da shadda sai ka ji an ce wani wurin alu da suka to din da ka ji alu da suka da alu da taɗi to an ya zo ne bayan wani wasali sai a kaɗe shi kenan ko a soke shi to dukkan alu jama'a ba a sa mishi alhamza to ita kuma alhamza fa to tana da tata ka'idojin to yanzu ba magana alhamza zamu ba magana alu zamu to alu din da zamu magana kuma wani irin alu ne guda ɗaya da suke kiran shi hamzatu ko ibnu alhamza aludin da ke zuwa a sunan ibnu da ibnatu zaka ji an ce fatimatu ibnatu muhammad misali aisha ibnatu abubakar muhammad ibnu abubakar to wannan alhamza ta ibnu nake son dan tattauna mana akai malamai suka ce a ƙa'idar rubuta ta in ka zo za ka rubuta Muhammad ibn Ibrahim idan har Ibrahim ɗin nan uban Muhammadu ne uba na jini to kar ka tabbatar da alhamza ɗin in ka tabbatar da alhamza ɗin kana cewa mai karatu kenan Ibrahim ba shi ya haifi Muhammadu ba uba ne na rana ba biological father ba ne don haka ku kiyaye in ka zo rubuta sunanka idan sunanka Ibrahim ibnu Ishaq sai ka sa Ibrahim ibnu Ishaq kar ka sa alif din sai ka sa Ibrahim sai ka sa ba'un da nunun kar ka sa alif din kana sa alif din to ya fassara mai karatu cewa Ishaq ba ubanka bane uban rana ne uban tasha ne ka tsince shi a bakin titi ne ku kiyaye wannan ka'idar To amma kuma ko da shi ishaqa ɗin mahaifinka ne idan rubutu ya kama, a farko ne za ka fara da ibnu ɗin ba ka son ka sa sunanka, kamar za ka sa ibnu ishaqa to za ka tabbatar da alhamzar tun da a farko ne. Idan kuma kana rubutu ne ka sa Ibrahim ibnu ishaq sai zama ishaqa ɗin ba za ta shiga cikin wannan layin ba, za ta koma cikin layi na biyu, don haka a layin farko zai zama Ibrahim. ibnu ishaq to ana so ka tabbatar da alhamza anan ma'ana wannan kenan duk inda kalmar ibnu ta zo a ƙarshen sadara a ƙarshen sadara wadda bayan ita babu wata kalma to dole ka tabbatar mata da alif din ko da shi wanda zai biyo baya uba ne mahaifi haka duk sanda ibnu ta zo a farkon magana to dole ka tabbatar mata da wannan alhamza din to idan ka rubuta misali ibrahim kuma sai ibrahim din sai ta ƙare a kalmar ƙarshe ta jumlar farko jumla ta biyu za ta fara da me ibnu ishaqa ko to sai ka tabbatar da alhamza ku duba shine ya faru anan da yace an urwata an urwata ibn zubair sai aka tabbatar da alhamza an aka tambaye ka me yasa aka tabbatar da alhamza tare da cewa zubair shi ya haifi urwatu sai ka ce saboda sunan urwa ya kare a can ibnu kuma za ta tashi a nan to don haka dole a tabbatar da wannan alhamza din jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan ka'ida ce ta imla'i an aisha ta ummul mu'minina daga aisha uwar mu'minai annaha qalat ita aisha ta ce wato akwai sunaye waɗanda yake kamar yadda muke cewa shi yasa kullum dole in za ka karanta ko ka karantar dole ka san al'adar mutanen da kake karantar da karatunsu ko kuma adabinsu literatursu musulunci ya zo da harshen larabci to don haka ba za ka raba musulunci da al'adun larabawa ba kun ga yanzu suna irin su aisha khadija fatima waɗannan sunaye ne irin sunayen da bahaushe ke sawa talle audi mudi da ko misali makamantansu in ka ji talle a cikin hausawa ba sunan yanka ba ne wani yanayi ne ya faru aka sa wa ɗa talle in ka ji audi ba sunan yanka ba ne ba kuma sunan rana ba ne ɗa ne ya zo ta wani yanayi in ka ji aisha a jahiliya ko fatima a jahiliya ko khadija a jahiliya wani yanayi ne ma'ana dukkan yar da aka haife ta lokacin haihuwa bai ba wadda ba hausa ke cewa bakwaini wadda za a je sai an sata a cikin incubator ne ko menene menene na likita kwalba dan kwalba to dukkan dan kwalba a jahiliya shine zaka ji in namiji ne su ce mishi khadiju in kuma mace ce sai sa mata khadija ma'ana na kasashe wanda lokacin haihuwar shi bai yi ba sai uwar ta haife shi kuma Allah ya rayar da shi to shine sai a sa mai Khadij in namiji ne ga sahabi nan zaka ji Rafi'u ibnu Khadij ga sahabiya Khadijatu to waɗannan sunaye ne na al'adar Larabawa tun jahiliya amma manzon Allah ya yarda da su dan haka daidai ne za mu iya ci gaba da sawa in ka ji Aisha a jahiliya Aisha uwar tana da yawan wabi ƴaƴan ba sa rayuwa da ta haifi mace sai ta mutu to da an haifi wata sai a sa mata Aisha daga Aish wai ana ra ana fatan wannan ta rayu har a ga girmanta shine sai a sa mata Aisha ma'ana wannan yaya girma da an yaye su shekara ɗaya shekara biyu sai su mutu in ka ji Fatima fa to uwar tana da wabi wabin da har ma ƴaƴan ba su kai wayaye kafin a yaye su sun mutu kafin a yaye su sun mutu to in ta haifi wannan sai ta sa mata Fatima daga Fitab yayi wai Allah ka bar mana wannan koyayenta mu gani ma shine sai a sa mata Fatima to kaga Fatima Aisha Khadija waɗannan sunaye ne na al'adar Larabawa amma annabi ya yarda da su eh to mun yarda da su kuma daidai ne ka sa wa ƴaƴayenka ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to me yasa sunan Aisha baya daukar ainihin jarra wannan kuma na hauke kenan shi ya ce an aishata me yasa bai ce an aishati ba gashi larabci ne to me yasa dalili suna na mata a larabci baya daukar me baya daukar kasara to shikenan a ce baya daukar jarra din tunda za a zo wani wurin da ba kasara ba ce jarra ce ka ji dalili na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wasu sunayen na mata ba su ɗauka to amma akwai wani sunan na mata kuma baya ɗaukan kasara ko bai ɗaukan jarra saboda wani dalilin kamar zainab me yasa zainab bai ɗaukan kasara ka taɓa jin an zainabi sai dai an zainaba to me yasa duk ɗaya ne amma da wani ƙarin dalilin shine saboda ya zo da siga ta sunan maza idan sunan namiji ya zo da sigar sunan mata kamar Hamza, hamzatu ne hamzatu ga takuri nan a ƙarshen shi da wadda alama ce ta sunan mata to ba zai ɗauki kasara ba idan sunan mace ya zo da alamar sunan namiji kamar zainab to shi ma ba zai ɗauki kasara ba wannan nahau ne al-imam suyuti ya ce an nahau wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutubi yace nahau da lughal arabiya dole ne ga duk mai neman ilimi yace amma in ka tashi ka je malamai su koya maka kaka bude littafi zaka samu matsala don littafi yana dauke da karatu ne malamai kuma suna dauke da ilimi to in ka tashi sai ka je wurin malami Allah gafata malam na zo a koya min ilimi sai malam ya ce to siyo littafi kaza amma ba a runguma bulugul marami ko risala ko iziya ka ce malam na zo a koya mini iziya baka bi ladabin ilimi ba don da ka tashi shiga sakandare ba zuwa kai ka sai littattafai Macmillan da Oxford da sauransu ka je ka ce na zo a koya min waɗannan ba tafiya kai hannunka rabbana ko jaka baka da ita ko fensiri babu shi malamin shi zai ce kaza to haka ake neman ilimi a musulunci jama'a Allah ya taimaka Aisha uwar mumine annaha qalat tace awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da shi na daga wahayi wato wahayi nau'i nau'i ne kamar yadda akwai hanyoyi daban-daban da muka ji wahayi ke sauka ko to shi kanshi wahayin nau'i nau'i ne to nau'i na farko na wahayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gani shine sai ya fara ganin al-ru'ya salihah fi nawm kyawawan mafarkai mafarkai masu dadi annabi ya rinka gani a cikin ainihin mafarki ya mafarki Allah ya raba mutanen maka da bautar gunki ya mafarki mutanen maka suna sallah ya mafarki mutanen maka sun daina tsawafi tsirara shine ire-iren mafarkan masu daɗi waɗanda in ya gansu sai tashi yana murna amma kuma bai san me zai biyo baya ba wannan wani nau'i ne na sako Allah yake turo mishi amma sai ya fara mishi a hankali na'am wannan dalili ne kenan akan duk sanda za a karantar da mutum ilimi mai nauyi sai a fara sassaƙo mishi da mafi sauƙi daga ciki har zuciyar shi ta fara tabbata akan wannan mai sauƙi sannan sai a fara a ci gaba da kawo mishi masu nauyin don ya iya ɗauka suna fatar mun gane fakana la yara ru'ya sai kasance annabi baya yin mafarki illa ja'at misla falaki subhi sai wannan mafarkin ya zo kamar wayewar gari duk abin da manzo Allah ya gani a mafarki sai abin ya tabbata a ido biyu ya ai wannan hatta salihan bayi ma takan faru gare su akwai salihan bayi wanda in dai har ya mafarki to abin da ya gani sai ya faru to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amarin da haka ya fara zuwar mushi dan a wannan lokacin shi ba annabi bane yana daga cikin salihan bayin Allah ne sallallahu alaihi wasallam summa hubbiba ilaihi al-khala sannan sai kuma aka sanya mushi son kebewa sai manzon Allah ya rinka son ya rinka kebewa ya rinka tafiya yana zama shi kadai wa kana yakhlu bi ghar hira sai ya rinka tafiya yana kebewa a kogon hira kogon hira wani dutse ne a kasar makka yanzu zaka iya cewa yana arewacin makka dutse ne mai girma to a kasan shi akwai kogo akwai rami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai je wannan kogo sai ya zauna fayatahannasu fihi sai ya rinka ibada sai mai riwaya ce wa huwa ta'abbudu sune ibadoji To a cikin wata riwaya ta sahihul Bukhari sai aka ce fayyata hannafu daga alhanifiya sai ya rinka tunani na bin addinin annabi Ibrahim su ne ibadojin sai zo yana tunani yanzu mutanen nan da suka dawo suna bautar gunki suna yin dawafi tsirara ya za a yi a dawo da su kan addinin annabi Ibrahim wannan tunanin da ike yi shi ma menene ibada ce. ashe tunanin yaya za ka ka gyara al'ummar ka wannan tunanin ma ibada ce ina fatar an gane to amma wannan shine mataki na farko ko mataki mafi rauni na me na imani wanda za ka bi wajen gyaran jama'a daga tunanin fa sai ne sai tabbakawa don haka jama'a in za a yi da'awa ba tashi ake kawai a tashi kamar farin ɗango ba ku tashi kawai fiya-fiya ta kashe ku a'a za ku je wa'azi gari kaza sai kun zauna kun binciki me tarihin garin yaya garin yake suwaye malamai a garin suwane ne kaza suwane ne kaza suwane ne kaza lokacin farko da zamu tafi wa'azi yola jama'a ta waya na buga ne bincike game da garin sai na gane gari ne da ke cike da manyan malamai amma babban alfaharinsu shine harshen larabci harshen larabci ba irin wannan naku na yan haya islam ba na hau da sarfu na menene menene menene irin waɗannan na hau wadi a'a makamatul hariri makamatul hamdani shu'ara'us sitta to da na shirya wa'azi na sai na je ina cikin wa'azi malam ina jawo baituttuka ashe manya-manyan modibbai malam sai suka ce haba kaji wa'azi kenan ba irin rashin kunyan nan ana kame-kame ana abin nan waɗannan abubuwan sai ja hankalinsu to ko da na tafi yola na zauna malam arba'una hadisi na sa karatu amma sai ga babban modibba ya ɗauko ya ce ai ana karantar da hadisi ne tafsirin hadisi za ce ai ya san lokacin kaga nan ne yasa aka jawo su a jika shine an je musu ne da abin da suke ganin wanda ya iya to shine ya isa to za ka tafi mai duguru fa gyara haddaka da muka tashi tafiya mai duguri muka je jama'a na tashi ayoyi na duk da zan yi wa'azi suna kaina sai na ja aya sai wani ya ce ba daidai ba ce sai na ce a kuma ka tuna haddaka ne yace sam nace ku kawo qur'ani a duba aka duba sai aka ga a shine kuskure sai aka yi kabbara bala yawa barbari ya ga yawa to haka wannan ita ce hikimar Allah wajen aiko da annabawa da Allah ya tashi aiko da annabi Musa sai ya aiko shi cikin mutanen da suna da dimbin ilimi suna da wayewar kai suna da kimiyya da fasaha sun iya sun kware suna da fasahohi ne banu Isra'ila sai Allah ya turo annabi Musa da abin da ya fi nasu su sai sun haɗa batir an yi caji an yi haska da gulab an yi kaza sannan fitila ta tashi annabi Musa sai zo shi ya ɗauki tafin hannun shi ya sa a hammata in ya fito da shi sai ya haske wurin sai su ce kai this is the most technology wannan ya fi kowa sai ya ruɗa su sunnar Allah kenan wajen aiko da annabawa zamanin annabi Isa fa zamani ne na ‘yan tsubbu na ‘yan siddabaru, na ‘yan rifa'ido, annabi Isa ya zo da abubuwa sai je ya samu tsuntsu wannan zai na taɓo, sai ainihin hura mishi rai shikenan sai ya tashi. Amma duk da ya gama sai kawo bambanci da nasu sai ce bi izinillah, bi izinillah, bi izinillah, bi izinillah. A wannan zamanin da Allah maɗaukakin sarki a cikin ilimin shi da iyawar shi ya san cewa zamani na ilimi, na kimiyya da fasaha zamani ne ba na yi da abubuwan da suka shafi karafuna ko kaza ba zamani ne na kwakwalwa a cikin ɗan ƙaramin lokaci sai Allah ya aiko annabin da ke da shekaru 63 sai zo da littafin da yake bai wuce a saka shi aljihu ba amma kuma na shekara 63 ko shekara 63 gaba ɗayan shekarun annabin nawa ne 63 wanda da wani annabin sai shekara dubu uku to wannan shekara sittin da uku kadai ya zo da littafin da bai wuce a saka shi aljihu ba amma ya zo da duk wani wanda yake takama da ilimin komai akwai a ciki da suka ce a kawo musu aya aka ce wace aya awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim littafin da aka saukar musu ana karantawa ai wannan ya isa ashe in kuka gane haka jama'a duk sa'ad da ka samu al'ummar da kake son ka shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai banda saƙon da za ka zo da shi sai ka zo da wani abu wanda yake sun gamsu da shi me yasa ka ji ƙungiyar MSS ta Najeriya ta ce ba ta yarda da wasu malamai ba sai malaman MSS ban sani ba ko sun gyara wannan fatawar MSS tana da ka'ida akan malaman MSS su kaɗai ke mata fatawa amma za su iya kiran wani malami za su iya kiran ka za su zo su ci amfanin shi amma fatawa da rigingimun MSS in suka tashi ba dan ba wanda ya san abin da ke cikin MSS yawa sai dan MSS in ba haka ba sai ka zo kai musu fatawar da ba za ta biya musu bukata ba saboda baka san larurar su ba idan ka dubi wannan al'amarin da kyau sai ka gano cewa ashe jama'a a waɗannan zamun nan ana buƙatar duk idda za ku tura mutane masu da'awa su je da wata siffa da wani ilimi da wani abu wanda zai gamsar da mutanen waɗannan gurare na daga cikin hikimar da ta sa annabi ya tura mu'az ibn jabal da abu musa al-ash'ari suka tafi wa'azi ƙasar ina ƙasar yaman saboda ƙasa ce ta kiristoci masu ilimi sun iya sun ƙware abu musa al'ashari ɗan ina ne ɗan yaman ne mu'azu ɗan jabal ɗan ina ne ɗan madina ne to waɗannan sun ƙware sun goge game da sanin kiristoci kenan yanzu daga zaria idan za mu tura mai wa'azi zuwa akwa ibom sai mu tura wanda aka haife shi a anguwar mai gwado Eh, anguwar mai gwado can ne dabar kiristoci a zaria saboda shigantaka yanzu ma cewa anguwar suke anguwar yesu in ka je ka samo dan anguwar juma ka tura shi karshen ta in yi karatun sallar juma'a zai ta musu koyaya ko hukumar sallar juma'a kaga ashe ko ina akwai buƙatar hikima a wajen da'awa ina fatar ku fahimci wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka ka dubi ɗaliban jami'a ka taɓa ganin sun kira wani dattijan limamin juma'a ya musu wa'azi ɗaliban jami'a ba sa kiran shi da shi ɗalibin jami'a duk inda yake so yake ai tashin hankali so yake ai hayaniya to tsoho kuma so yake a zauna lafiya to da ya zama tunanin siyasa ba sa gayyato malamai tsofaffi ka duba ɗaliban jami'a da kyau ba yadda za su gayyato tsoho ɗan shekara saba'in ya zo musu wa'azi amma har ya zo wurin sai a aje shi in an gama sai a ce to rufe da addu'a ina fata an gane to jama'a kun ji to Allah madaukakin sarki haka ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana zuwa kogon hira yana tunani dangane da addinin annabi ibrahim ya za a yi a gyara a dawo da mutane a kai ya za a yi waɗannan mutane da suka ɓata suke bautar gunki ‘ya'yan annabawa da salihai suke tsafi suke danganta tsafi ga annabi ibrahim to shine ya tafi yana tunani akan haka allayali ya zawatil adad sai ɗibi wasu kwanaki masu adadi sai je zauna a cikin kogon hira qabla an yanzi'a ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalan shi wannan gaba ta wannan hadisi ta nuna mana wasu abubuwa kamar haka duk sanda kake nufin kawo wani gyara to kana buƙatar kafin ka tinkari wannan gyaran ka tsaya ka tsara abubuwan ka kai tunani me zai biyo baya yaya za ka fuskanci kaza in ya biyo baya yaya za ka fuskanci kaza in ya biyo baya abu na farko kenan abu na biyu wannan halwa da annabi yake zuwa yana yi jama'a yana yin ta ne kafin ya zama annabi to dukkan ibadoji da annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga sadda aka fara mishi wahayi zuwa rasuwar shi su ne ibadojin da Allah yake neman mu da mai koyi da shi amma abubuwan da ya aikata kafin ya zama annabi ba a kiran su kafirci subhanallah ba a kiran su jahiliya amma ba a kiran su ibadar da za a yi koyi da ita a ƙarƙashin wannan jama'a babu halwa a cikin kada ka ware wasu lokuta ko kuma wani ɗaki ka ce za ka shiga halwa. Halwar mu musulmi ita ce itikafi. Idan kana buƙatar ibadar da za ka keɓe a wani wuri a wasu lokuta ko wasu ranaku to sai ka shiga itikafi. Amma babu halwa da mutum zai ce bari ya shiga halwa sai ce ina alaran ma ai ya shiga halwa. Baya zuwa sallar jam'i, baya fitowa an yi sallama, baya zuwa jana'iza, baya zuwa sallar juma'a. yana halwa ta kwana arba'in maka tambaye sai ce ai annabi ma ya shiga halwa a annabi ya shiga halwa ne kafin lokacin da aka umarce shi da ya isar da sakon da za a yi koyi da shi don haka halwa ba sunna ba ce gare mu ina fatar mun gane sannan kuma wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗiban wa kanshi kwanaki na'am idan za ka yi tafiya ana so in so samu ne ka sanar da iyalanka za ka tafi wuri kaza kuma za ka dawo lokaci kaza a ƙarƙashin wannan malamai suka ce to in ka tashi dawa wannan lokacin za ka iya shigo gida ko yaushe domin ana tsammanin zuwanka tafiyar da ta zama ko ba a san sadda za ka dawo ba dan baka faɗi ba ko kai dan baka sani ba in ka kai dare to karka ainihin shigo gida dan karka zo ka firgita su sai ka samu wani wuri ainihin kwana in gari ya waye sai ka taho in ko ba haka ba sai amfani da fasahar zamani a yanzu ta yi musu waya cewa ga kanan daga Legas ka iso Kaduna don haka kana sa rai nan da karfe goma na dare za ka shigo gida. Kana kusa da gidan sai ka sake ɗanɗana musu waya cewa ga kanan ka zo a zo a buɗe maka ƙofa. To kaga wannan amfani da fasahar zamani ce wanda Ƙur'anin shi ya kawo ta. Awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim Ƙur'ani shi ya zo da fasahar zamani. Allah ya taimake mu. Na'am. Na'am.
ya tsaya ne a tunanin kawai na'am idan kuma tunanin ne malam na'am
ya aka yi annabi ya samu wannan tunanin Na'am.
kama kun ta tadiri mal kitabu wal hikma eh kuma kuma kun ta tafiyo ne kalli ne kitabu Na'am, nau'i ne na wahayi ya faru, kamar yadda muka ji na farko ya faru a ru'uya, nau'i na biyu mai sai ilhama. Allah ya rinka kimsa mishi ilhama shine tunanin ka dawo ka bi kaza, tunanin ka dawo ka kawo kaza. Ina fatar mun gane. Kun ji ta inda ya samu wannan tunanin kenan na dawo da al'ummar shi zuwa ga addinin Annabi Ibrahim shine aka kira da at-ta'abbud din. Amma ba wasu salloli ne yake yi ko wasu zikirori ba. domin ba a saukan mishi da komai daga ciki ba na Allah ya taimaka sai yake cewa wa yatazawwadu lidhalika kuma in annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi sai yayi guzuri kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku rinka yin guzuri in za ku tafi hajji in za ku tafi wurin ibada ku rinka yin guzuri amma guzuri mafi shine mai guzurin imani kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tafi na guzurin takawa in zai tafi annabi yana yin mene yana yin guzuri ashe in zaka tafi itikafi sai ka ɗibi guzuri in zaka tafi aikin haji sai ka ɗibi guzuri in zaka tafi haji sai ka je guzuri umara sai ka je guzuri zaka je makaranta sai ka ɗibi guzuri ba wai kawai ka tafi ba kuma ka je kana ta roƙo in an tambaye ka ka ce to a ibada ka zo Allah ya taimaka summa yarji'u ila khadija sannan sai kuma ya dawo wurin matar shi khadija fa yatazawwadu limisliha sai ya sake ɗiban guziri irin wancan guzirin da ya ɗiba da zai tafi na'am in Allah ya taimake ka ka samu wata hajjiyar birni mai son sunna ka aura Allah ya taimake ka ka dace da wannan sunnar in za ka tafi makaranta ta ɗibi kuɗin makaranta ta biya maka ta cika maka but da buhun shinkafa ta yi maka ɗinke-ɗinke ka je in aka sake ba da hutu ka sake dawowa ina fatar mun gani ta sake maka guzuri ba laifi ba ne ba kaskanci ba ne ba wulakanci ba ne ita kuma ta sani yin haka sharafi ne daraja ce mace ta taimaki mijinta kada wannan ya sa ta wulakanta shi ta rinka mishi ko ta ne wa 'ya'yan shi gori uban kuma mu muka ciyar da shi kafin a haife ku ayya Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kin bata ayyukan ki hajiya sharafi ne daraja ce ki auri mai ibadar Allah daraja ce ki auri ɗalibin ilimi ki taimaka mishi wajen neman ilimi saboda haka duk matar da Allah ya taimake ta ta zan hajiya ce ko ranki ya dade ce ko mai wadata ce irin Khadijatul Kubra ta samu miji mai son addini mai son sunna mai son ilimi to sai ta ɗauka wannan yana daga dalilin da ke tabbatar da ita mutuniyar kirki ce da Allah ya bata ikon ta samu irin wannan ta aura shi yasa hajiyoyin birni da ba a da miji to ga ustazan kan layi fa suna jira ina fatar mun gane daraja ce ɗaukaka ce wallahi kun ga gashi sai zo wurin Khadija fa ya tazawwadu li misliha sai sake ɗiban guziri ya san hajiya ta tara zuwa zai kawai ya ɗiba to hajiya zan yi kwanaki kaza don haka dubu kaza zai isa buhun shinkafa kaza zai isa sukari tiya kaza shinkafa mudu kaza za mu samu ganyen ti kaza sannan muna buƙatar mu riƙe naira kaza to hajiya sai ta ɗauka ta bayar sharafi ne daraja ce ɗaukaka ce hatta ja'ahu al-haqqu ana wannan hali sai gaskiya ta zo mishi mecece gaskiyar da ta zo mishi ita ce alhaƙu saƙon Allah maganar Allah an siffanta alƙur'ani a nan da alhaƙu wa huwa fi ghari hira a halin yana nan a cikin wannan kogo na hira faja'ahu malaku sai mala'ika ya zo gare shi faqala qra sai mala'ikan ya ce mishi yi karatu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ana biqari ni ba mai karatu ba ne wato ban iya karatu ba wannan dalili ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka bai iya karatu ba gashin nassi ya tabbatar da haka sannan nassi na qur'ani kuma ya tabbatar da cewa me wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wannan nassin ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya karatun wani rubutu ba kafin a saukan mai da qur'ani shine wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabe sannan kuma wala takhutuhu bi yaminika wannan kuma nassin ya tabbatar da cewa bai iya rubutu ba idan lartabal mubtiluna da mabarnata sun yi ainihin shakka da sun kawo shubuha da annabi ya iya rubutu da karatu sai su ce me sai su ce dama ya iya shi yake rubutu a beban shi amma da bai iya ba fa sai ta zama daraja gare shi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba kana yace fa akhadhani fa ghattani sai ya ainihin kama ni sai ya shake ni a cikin wata riwaya da isnadi ingantacce a cikin littafin musnad na al-imamu abu dauda at-tayalisi yace ya shake ni a wuya wuya ya kama ya shake jama'a kun ji fa ba wai malamin tahfiz ba ba malamin hadda qur'ani ba ba malamin islamiyya ba ba Allah ma malamin allo ba ya shaƙe ɗanka mala'ika jibril ne ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa ba an biya mai karatun bane ya kasa ta da karatun ba a ma biya mai ba tun farko amma aka ce yayi da ya ce bai iya ba aka shaƙe shi ina kuma ba a ce an biya mai an yi laushi da bakin karatun sannan aka ce yayi ya kasa ya ce fa ghaffani hatta balaga minnil jahal ya ce sai shaƙe ni har sai da na galabaita jikina ya sanyi jikina ya la'asar sun arsalani sai ya sake ni faƙala ƙara sai ya ce yi karatu kuntu ma ana bi ƙare sai na ce ban iya karatu ba wannan yana koyar da mu ladabi akan in malamin ka ya magana da kai kai tsaye kai kuma sai ka mayar da ladabi domin in ka ji yadda magana take ikra magana ce ta manyan malamai ikra yi karatu sannan ji amsar amsa ce ta ɗalibai masu ladabi da ya ce da farko ma ana bi ƙare ya yi ladabi a na biyu da ya sake cewa kai na ce maka ban iya karatu ba sai sake cewa ma ana bi ƙare ban iya karatu ba cikin ladabi haka ake wa malamai ina fata mun gane fa akhazani sai ya kama ni fa ghattani saniyata ya shaƙe ni karo na biyu hatta balaga min nil jihad har sai da ainihin wato na galabaita sun arsalani sai ya sake ni faƙala ƙara ya ce karanta yi karatu faƙultu ma ana bi ƙare sai na ce ni ban iya karatu ba algafarta ba ala cikin ladabi fa'akhadhani sai ya sake kama ni faghattani salisa sai ya sake shaƙe ni na uku thumma arsal arsalani sannan sai ya sake ni faƙala ƙara bismi rabbika allazi khalaq sai ya ce kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq wanda ya halicci mutum daga gudan jini iqra kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka babba ne zai karrama ka kun ji waɗannan ayoyi su ne suka sauka wadda a wata riwayar akwai ƙarin aya ta gaba da wannan da wadda ke gaba kamar ayoyi biyar ko makamantan haka waɗanda wannan saƙo jama'a shine saƙon farko da ya fara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da karatu ishara akan neman ilimi domin karatu bangare ne na ilimi sannan sai ishara daga ƙarshe akan cewa ka yi karatu ubangijinka zai girmama ka dalili ne akan cewa yana daga cikin mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya karatu zai samu ilimi wanda ya samu ilimi fa zai samu girma a wurin Allah ina muka cire wannan saboda ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram cewa da ya kai karatu da sunan Ubangijinka wanda ya halitta, ya halicci mutum daga gudan jini, ka yi karatu Ubangijinka mai girmamawa ne kuma zai girmama ka. Sai ce me, allamal insana malam ya alam, to daga karatu ilimi ke samuwa kenan. To ilimi ya samu fa, sai girma, sannan ilimi kuma yake nuna me. ilimi ana samun sanin Allah a ciki kuma ana samun sanin halitta Allah a ciki don haka ya kawo rabbuka a cikin ilimi za ka samu sanin Allah a cikin ilimi kuma za ka samu sciences sanin halittun Allah da ya halitta yasa jama'a ku tashi ku yi ilimi kar ku zauna da jahilci Allah ya girmama ubanmu annabi Adam ta hanyar ilimi da ya samu na ɗaukaka akan mala'iku waɗanda ba su da wannan ilimin فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده sai manzon Allah ya dawo da waɗannan ayoyi shine biha din ko faraja a biha sai ya dawo da wannan labari ai alqissa sai manzon Allah ya dawo da labarin ko ya dawo da waɗannan ayoyi yarjufu fu'aduhu ainihin wato hanta shi tana rawa ko zuciyar shi tana rawa a wata riwaya aka ce bawadiru gaban shi yana faduwa in abu ya tayar maka da hankali sai ka ga ba zuciyar kadai ce take bugawa ba gaban ma gaba ɗaya duk inda aka taba sai a ji rawa yake to don haka wata riwaya ta ce bawadiru gaban shi na faduwa wannan kuma ta ce yarjifu fu'adu zuciyar shi tana bugawa fadakhala ala khadijata bint khuwailid sai ya shiga wurin khadijatu yar khuwailid radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda ilimin da zamu dauka anan shine salaf suna girmama junansu na ƙasa suna girmama na sama wane ne ke ruwaito hadisin nan don Allah Aisha amma kun ga in ta zo sunan Khadija sai ta ce radiyallahu anha me yasa zaki auri mutum ki same shi da matar shi ki dauka cewa wai matar shi din nan ba a bar girmamawa ba ce a bar wulakantawa ce wai ke kin ma shigo gidan ne dan ki kore ta me yasa zaki samu mutum ya auri mace ta haifa mishi ƴaƴa ta fita ko ta haifa mishi ƴaƴa ta mutu ki wulakanta ƴaƴan ita baki ɗauke ta a bakin komi ba ku duba Aisha yar yarinya ce yar shekara tara aka kawo ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta iya ladabin da in ta zo tana ba da labari in ta zo sunan Khadija sai ta ce radiyallahu anha tana faɗin sunan Khadija tana girmama ta domin balarabe in ya so girmama ka sai ya haɗa sunanka da sunan mahaifinka gashi cewa take Khadijatu bintu Khuwailid ya shiga wurin Khadija ‘yar Khuwailid sai Aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya ƙara wa Khadija yarda tare da cewa Aisha fa bata taɓa ganin Khadija ba ba su taɓa zaman aure gida ɗaya ba amma Aisha tana mutunta ta saboda me saboda manzon Allah yana son Khadija manzon Allah yana mutunta Khadija manzon Allah baya wasa game da al'amarin Khadija dan haka Aisha take girmama ta da girmamawar da Allah ya bata take girmama ta da girmamawar da manzon Allah yake mata take girmama ta saboda Aisha yar girma ce in ka auro yar kaskantattun mutane sai kaga kai ta ne maka kallon banza ta ne wa matanka kallon banza ‘Yan matan zamani ku gyara tunaninku, wai sai ka ji yarinya ta ce tana son ta auruwa ne, amma wani ta zo za ta yi dilin da matan shi, wai za ta yi dilin da matan shi. Kai in kana da hankali ba za ka auri wannan ba kuma. domin ita mata da miji sirri ne duk yadda matsala ke tsakanin kai da matarka don wata budurwar kan layi ta ji labari bai halatta ka ba ta fuskar ta zo ta ce wai ba ta zo ta koya wa matarka hankali ba wai ba ta gyara wa matarka zama ‘yan matan zamani ku dawo cikin tunaninku in kina son ki karɓi a hannun miji ki girmama uwar gidan shi ki gani in ya nemi wulakanta uwar gidan shi a gaban ki ke ki nuna mishi wannan kuskure ne dan in kika bari wannan kofar ta bude to za ta yi fadi dan sai ke ma kin shiga ciki saboda haka ku duba jama'a Aisha ce take cewa fadakhala ala khadijata bintu khuwailid radiyallahu anha laraba dama hanyoyi biyu ne suke da su wajen girmamawa ko ya hada ka da sunan mahaifinka ko ya hada ka da sunan danka da ka hadu da balarabe ya ce ismuka ish in ka ce Muhammad ibn Ahmad, Muhammadu ɗan Ahmad sunana sai ce Abu Man, to baban wa. To daga ran da ya ji ka ce Abu Ibrahim, to da ya haɗu da kai sai ce Aba Ibrahim, sai ci gaba da girmama ka yana haɗa ka da ɗanka. Ko kuma in ya so girmama ka sai ce Ibn Ahmad. Kun ga Aisha ta san ladabi, ashe wannan dalili ne akan mu koyar da 'ya'yanmu ladabi tun suna ƙanana. ba don komai ba don in sun je gidan miji su zama good ambassadors su zama wakilai nagari don idan ya ta je ta yi barankadama ko ta zama ballagaza 'yar dangi to tana nuna haka gidan yake don haka ku rinka zaunar da su kuna nuna musu ba haka ake kaza ba ba haka ake kaza ba ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza sannan ran da ba a kai ta ɗakin miji sai ka zaunar da ita kai mata wasiya ki rinka wa mijinki kaza ki rinka wa mijinki kaza kada ya zama wai a'a tunda yar fari ce wai kana jin kunyarta wai tunda yar fari ce ke kina jin kunyarta babu wannan a cikin addinin musulunci jama'a koya musu tarbiyya ake ku ji dai Aisha ta samu tarbiyya daga hannun uwarta mai suna Ummu Rumana da mahaifinta mai suna Abubakar ne Siddiq waɗannan gidan mutunci ne gidan musulunci aisha ta ce ni kawai tashi ne na ga iyayena suna sallah ban ma san sadda suka musulunta ba abubakar musulmi ne mai mutunci mai daraja ummu rumana musulma ce mai mutunci mai daraja suka yi tarbiyyar wannan ya ai tarbiyyar manzon Allah ya gani tun tana yar karama shekarar ta shida ya ce wa abubakar ka auren min da yarka Aisha mana sai ce yo ka auri Aisha ai kai dan uwana ne manzon Allah ya ce haka abin yake amma dan uwa ne a musulunci amma ba na jini bane sai ya ce to na auren maka da ita shikenan aure ya kullu ba sai an kai an kai wata zabiya ta yi guda a jakan magori ko jakar boka ko makamantan haka na fatar mun gane Allah ya taimake mu faqala manzo Allah ya ce zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni to kai kuma mai gida ka ji yadda ake magana da uwar gida ba a magana da ita kamar karya da ya tashi sai ya ce zammiluni khadija manzo Allah sai ya ce ku lullube ni mata suna son mukami in ka ce mata madam ko first lady sai ga hancinta yana wani dagawa haka suna son mukami ina fatan mun gane mata suna son mukami shi yasa in ka iya taɗi a yau jama'a dan kuɗi kaɗan za ka bayar sai ga ka mamaye duk sanatoci da za su zo su nuna babbar mota kalmomi ne ake tsayawa ana tsara wa mata waɗanda ake faɗa musu sai su tsaga kunnensu har zuciyarsu shikenan sai ka ga ta je ta yi rijistarinka a cikin zuciyarta to ba za ta sake soke rijista ba ko baka sake jaddadawa ku duba manzon Allah cewa Khadija yake zammiluni ku lullube ni bai zo ya ce ke yau ba lafiya garin nan sai ce zammiluni ku lullube ni ku lullube fa zammaluhu ita kuma Aisha da ta tashi sai ta mayar da zamirin a girmamawa sai ta ce sai suka lullube shi din hatta zahaba anhu ar-raw'u mutanen kasar Nijar suna bani sha'awa wajen Hausa mutumin kasar Nijar in yazo zai magana da mutum guda ya fahimci yana so ya girmama shi ko ba sa'an shi ne baya magana da shi da kalma ɗaiɗai da ɗaiɗai baya cewa ai na ganka sai ce ai na gan kuran nan za ku wuce irin yadda bahaushen ƙasa Hausa ke magana da sirikin shi to bahaushen Nijar in ka fahimce shi da kyau haka yake Hausa ga duk wanda zai girmama ko ba sa'an shi ne ina fata an gane hatta zahaba anhu ar-ra'u suka lullube shi har sai da wannan tsoro ya ainihin tafi daga gare shi fa qala li khadija sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa khadija duk abin da ya faru wa akhbaraha al khabara kuma ya bata duk labaran abubuwan da suka faru yace da ita me laqad khashitu ala nafsi na ji wa kaina tsoron mutuwa na ji wa kaina tsoron kada in samu matsala ko aljani ne don a wata riwaya ce yana jin tsoron ko aljani ne yake son ya tabe shi don a wannan lokacin ba annabi bane shi bai san bambancin mala'ika ne wannan da ya zo ko ko aljani bane bai iya bambancewa ba kuma tunanin dangi da kakanni da aka gada shine aljanu na taba mutane wannan abu ne wanda duk larabawa sun san shi a ƙarƙashin haka da yazo sai ke cewa ina ji wa kaina tsoro ka fassara da ko mutuwa ko rashin lafiya ko wani abu ya shafe ni ko wani tsautsayi ka baka ba ibn hajarin ya tattauna irin jihar da mutuwa da rashin lafiya da makamantansu faqala khadija sai kuma ita khadija ta ce kalla ka saurara da kyau ka ji fa'idar auren babban mace idan kai mai da'awa ne kana buƙatar ka samu babban mace a gidanka wadda ta haɗa hankali idan kai ɗan siyasa ne kana buƙatar ka samu babban mace wadda ta haɗa hankali idan kai babban attajiri ne in kai dattijo ne in kai sarki ne ma'ana in kana rike da wani matsayi a cikin al'umma na addini ko tattali ko siyasa ko kasuwanci ko makamantan haka kana buƙatar babban mace a gidanka wadda in matsala manya-manya suka faru to waɗancan 'yan ƙananan amare sai a ajiye su sai a zo a nemi shawara da waɗannan masu dafaffen hankali waɗanda sun nuna amma in aka zo za a yi wasa da dariya da raha da hira da tatsuniya to sai a kira waɗancan amare su wannan haka manzon Allah ya wa gidan shi kaga yanzu matsala ce ta taho babba kaga kuma Allah ya san me zai biyo baya sai shirya mishi gogaggiyar mace ƙwararriya a rayuwa da ya zo ya faɗa mata haka don Allah ina son duk wanda ke wurin nan ya yi tunani inda ‘yan shekara sha shida ce yanzu ka dawo gida ka ce ku lullube ni ku lullube ni ta ce lafiya ka ce ni fa ina jin aljani na ta ce aljani oh ni wallahi gidanmu zan kwana yau don haka a cikin da'awa kana buƙatar nunanniyar mace mai nunannen hankali kana buƙatar komai ka same shi na musamman don ya taimaka maka wajen da'awa amma kun ga da ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama matar ta ƙware da rayuwa sai ta ce kalla ba haka bane yadda kake tunani ko kaɗan saurara ka ji sam wallahi ta ce na rantse da Allah ma yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba kun ji sai ta danganta abin ga Allah tare da cewa ba annabiya ba ce ba malama ba ce amma me saboda dukkan balaraban jahiliya ya yi imani da jimilla akwai Allah kuma ya yi imani da cewa duk maci amana Allah yakan bar amana ta ci shi to amma sai ta lura manzon Allah aminin Allah ne mutumin kirki ne sai ta kawo dalilai a gaba da zamu zo mu samu sai take cewa har abada Allah ba zai wulakanta ka ba jama'a kun ga fa'idar auren mace mai cikakken hankali sai ta kawo dalilai ta ce innaka latasilur rahima lallai kai kana sabab